Taron majalisar sasanta rikicin siyasa wato CNDP da ya gudana a yammacin jiya a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Birjira Fini ne ya bayyana damuwa a dangane da halin da ake ciki a yau. Sakamakon lura da tsaikon da ke tattare da ayyukan rajistar sunayen masu kada ƙuri'a da ya kamata a fara a ranar ɗaya ga watan Oktoba, kamar yadda Ambali Dodo na kawancen jam'iyyu 'yan ba ruwanmu ke ƙarin haske. E, kayayyakin da sun ka kawo na zaɓe na auren lama an nura da ordinator sun ka da tablet yawancin su duk ba su yi sai a ɗauki foton mutum foto bai hitowa da kyau rubutun bai hitowa da kyau to kaga tun nan akwai matsala hukumar zaɓe ta ƙasa seni a yayin wannan zama ta fayyace ainihin dalilan da suka janyo wannan jinkiri kakakinta malam nafi wada na cewa in kuna tune akwai lokacin da muka je gwadi na wannan ordinatar in ordinatar in dubu uku ba su kawo mana matsala ba amma su tablet wannan ɗari biyar su suka kawo mana matsala da suka kawo mana matsala wajen gwadi muka zamuna muka yi wannan zauren muhawarar mu wadda muke cewa pleniyar ta ita hukuma wannan ta sani sai muka ce ba mu ba da aiki da wannan tablet din shine ya dan tsaida mu ba mu hara ba ne dai wannan al'amari ya fara haifar da shakku a zukatan yan siyasa inda matsala guda ce ko ko bi ko uku ana iya cewa nan zuwa gaba ana iya magance su to matsalolin suna da yawa kuma duk ta yadda aka yi kowace rana da ta ta sabuwar matsala ba ta yiwa a ce sini ta zo ta yi chronogram ta ɗauki kalanda yanta ta ce ita ɗai za ta wannan tsari kuma ita ce za ta aikata wannan abubuwa da ta tsara ba tare da goyon bayan 'yan siyasa ba. Sai dai hukumar ta Sini ta bada tabbacin daidaita al'amura kafin ranar sha 15 ga watan da muke ciki. Insha Allah za mu ba mara ɗakunya. Aiki ne muke tukuru don saboda mun san cewa rashin tsara zaɓe cikin lokaci ba ƙaramin tarzoma yake kawo cikin ƙasa ba kuma in allah ya rida muna yin dare da rana muna fatan allah ya sa mu ci galaba yan adawa waɗanda ba su halarci wannan taro ba na cewa sun san za a rina annabo sumaila shine shugaban jam'iyyar mdn kokari ta kawancen jam'iyyun adawa na frddr ƙungiya ce an sa ta ba sun ka'ida ba ka gani to yau gashi Allah ya bamu gaskiya yau gashi nan mutanen su ma kansu suna shaku da wanga kungiyar zabe kin saboda a take tahiya tahiyar take tahiya hawai na ce take kuma yadda mun gane ma SK akwai zaben ma na 2021. Tsarin jadawalin hukumar Seni ya ce a ƙarshen watan Disambar 2020 ne ake sa ran gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki yayin da za a je zagaye na biyu a watan Fabrairun 2021. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.